Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana a wannan hantsi akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne Baba Yako Makiri tare da Aliyu Mustapha Sakkwato muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar Grace Alheri Abdu da wasu 'yan Najeriya mazauna nan Amurka da suka kalli muhawarar da 'yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suka yi jiya dare. Wannan muhawara ne da farko dai daga gani dai za ta ga cewa duk bambancin a bayyane yake saboda ɗaya daga ciki yana cikin wani level na rayuwa ɗaya kuma za ta iya relating da mutane a jihar taraban najeriya kuma gwamnatin kasar ta mayar da hankali ne wurin gyaran injin wutar lantarki a yankin mambila menene za a yi wa mutanen taraba ce a yi magana hydroelectric saboda hydroelectric nan ba wai kasar mambila bane ba wai jihar taraba ne arewa maso gabas gaba ɗaya za su amfana bayan wannan akwai hira da grace alheri abdu ta yi da wani malamin jami'a wanda ya kawo mana ziyara a nan amurka kuma ya yi mata bayani akan ko maɗan tattalin arzikin najeriya sa'annan akwai wasu cikin saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce gwamnatin shi ba za ta sake wani zama da shugabannin kungiyar boko haram ba da sunan tattaunawa sai idan sun san tantance wane ne shugabansu shugaban na najeriya ce hasa uku yana ba da umarni a je a zauna a irin wannan tattauna da wayannan mutanen amma zai ce ba zai kara ba sai idan jagabannin boko haram din sun fito fili sun amsa cewa lalle su ne suke jagorancinta kuma a san ko su din. a inda aka fito din nan da an yi ta samun bayanai masu saɓani kan kowa ya shugaba wannan kungiya shugaba buhari wanda ya ce boko haram ta hallaka mutane sun fi dubu ashirin tun daga lokacin da ta so makaddamar da yaƙi a kan 'yan najeriya a shekarar 2009 ya ce gwamnatin tashi ta kagara ta ga cewa ta kwato 'yan matan nan mai tan da wani abu 'yan makarantar chibok da mayakan boko haram din suka sace su tun a cikin shekarar 2014 jiya an gwabza sosai a muhawarar farko tsakanin 'yan takarar neman zama shugaban kasa a zaben da za a yi bana wato hillary clinton ta jam'iyyar democrat da kuma donald trump na jam'iyyar republicans inda suka taɓa muhimman batutuwa da dama ciki har da magana ɗumamar yanayi da hillary ta ce donald trump yana ɗauka kamar haci donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real. I, I did I not. I do not. real. I do not say that. And I think it's I do not say that. Hillary ta ce Donald Trump ya dauka kamar maganar dumamar yanayi kamar almala ce da mutanen ƙasar China suka kirkiro ta kuma ita ta san cewa ba haka bane abu ne da yake akwai shi kuma ya kamata ya wani abu kan shi amma sai Donald Trump ya mai da multanin cewa shi bai faɗi haka ba ya musanta magana ɗin to ko bayan wannan sun taɓa magana haraji da hillary ta ce donald ɗin ya ƙi barin a ga harajin da yake biya yan mayana biya ɗin sannan kuma sun ciki junansu sosai kan muhawara akan ko shugaban amurka ne yanzu barack obama ainihin ɗan asalin amurka ne na asali da aka haife shi a nan cikin amurka batun da donald trump ɗin ya daɗe yana cewa ba haka ba ne hillary kuma ta zargi trump ɗin da cewa yana cin amanar ma'aikatansa ba biyan su hakokinsu And indeed, I have met a lot of the people who were stiffed by you and your businesses, Donald, and you wouldn't pay what the man Hillary ta ce ta haɗu da ma'aikatan Trump da yawa da suka yi mata cewa baya biyan su ladar ayyukan da suka yi mishi a cikin ciki da wani mutum da ta ce ya ce Donald ɗin bai biya shi ko ne ba na hidimar da ya yi mishi da Trump ɗin ya mai da magana cewa mutum watakila bai yi abin kirki ba ne Mr. Trump, I, I, think I think that I think Donald just criticized me for preparing for this debate, and yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good thing. To kuma Hillary ta ce tana jin abokin takarar nata yana ganin laifinta da damar da ta ɗauro wa wannan sosai ta ce mishi ai ba ma abin da ta shirya wa kaɗai kenan ba ta ma shirya ta zama sabon shugaban Amurka. tsohon mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu rick machar ya kira akan al'ummar kasar shi su tashi tsaye hakan su yi adawa da jayayya da kuma kalubalanta shugaban kasar salva kiir magana da ake jin tsoron cewa za ta iya haifar da wata sabon rigima wata za ta iya jefa kasar ma a cikin wani sabon yaƙi na basasa mashal ya yi wannan kira ne a ƙarshen makon da muka baro a wani taron da jam'iyyarsa ta splmio ta yi a birnin khartoum tun da cikin watan agusta shekarar 2014 ne shugabannin siyasa guda biyu na sudan ta kudu suka rataba hannu a kan wata yarjejeniyar sulhu da juna amma wata da ita ya zo gagara ƙarshen ta dai suka gaji suka watsa da ita baki ɗaya wani babban kusa jam'iyyar splmio stephen parkour ya ce wannan kiran na madugun nasu na cewa a yi wa shi shugaba kiyar ɗin tawaye ya biyo bayan hare-haren da gwamnatin ta daɗe tana kaiwa akan su splmio din. a nasu bangaren wuki a ne da ke magana da yawan shugaban shi wato salva kiir din ya ce macar mutum ne nan ne da ke son azazar rigima da yaƙe-yaƙe wanda kuma bayin mata na darwar su mutanen sudan ta kudu komai ba a ya ce gwamnatin salva kiir ta yanke shawarar cewa ya ita ba za ta sake koma fagen daga da sunan yaƙi da kowa ba to juma muna baku labaran nan daga sashen hausa murya amurka ne a washington dc fa jami'ai da kuma shaidu a kasar afghanistan sun ce mayakan is sun sake kwace kusan dukkan yankunan da aka karba daga hannunsu a wannan kasa makonni kalilan bayan da suka gudu suka koma cikin tsaunuka a sanadin hare-haren da sojan afghanistan suke kai musu galibin yankunan da abin ya shafa dai duk suna can gabacin kasar ne kusa da inda afghanistan din ta yi kan iyaka da kasar pakistan wani wakilin gidan rediyon murya amurka da ya ziyarci yankin ashin wanda shine babban mazaunin mayakan is din ya ce dukkan sojan gwamnati na yanzu sun tashi daga wurin sun koma yankunan da suke kafin a fara kai farmaki a kan mayakan isis a watan yunin da ya wuce labaran duniya aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai ci gaban hirar da Grace Alheri Abdu ta yi da malama Rakiya Bello da kuma malam David Dimas inda suka bayyana ra'ayoyinsu akan muhawarar da 'yan takarar neman shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suka yi a jiya dare. E wato David menene ya burge ka a cikin wannan muhawarar musamman? A gaskiya a cikin wannan muhawarar ta burge ni da ilimi da kuma lissafin da ta bayar. duk maganganun da ta yi ta mara mishi baya da ilimi da kuma lissafi ta kuma nuna hanyoyin da wannan kasa za ta samu cin gaba uh, shi kuma maganan shi dama akan bakin haure da sauransu ya yi ta magana ne amma ita yau ta yi magana ta nuna cewa tana da ilimi tana da basira tana da duk abin da ya kamata shugaba na da shi uh, kuma a gaskiya bai kamata a ce yau wai suna nan riga yau suna nan suna suna janin jaka akan wai a'a ita ta ci yau shi ya ci gobe ba ya nuna cewa wai ai gaskiya ba a gaskiya don ita na mace ce amma a gaskiya in za mu bi daga yau kam za mu ga bambanci cewa gaskiya ta fi shi ilimi ta fi shi basira ta fi shi duk abinda ya dace shugaba ya samu da kuma shugaban amurka na da shi. wato a amurka dai an san cewa muhawara ta zama al'ada a zaben shugaban ƙasa a Amurka. Akwai wani abin da za mu iya yin koyi gare shi musamman wannan batun muhawara? Eh akwai akwai abin koyi da yawa. Ah, amma ɗaya da zan ce mu sa ido a kai shi ne cewa siyasa ba abin da za mu sa ido wai mutumin da yana da kuɗi shine ya dace ya samu cin gaba ko ya samu cin siyasa ba. ko kuwa mutumi ne wanda yana da daga inda ya fito da kuma ko wani addini babu bai kamata ya zama haka ba mun gani cewa wai yanzu shi dan takara Donald Trump na da kuɗi na da na da farin fata da sauransu amma ita Hillary tana da ilimi tana da kwanciyar hankali so ya kamata mu duba mu ga cewa wai abin koyi ne sosai a wurin mu mu nemi abubuwan da ya kamata shugaba na da shi mu daina zaɓe domin uh, addini ko domin inda mutum ya fito da sauransu mu nemi mutane wanda suna da ilimi na gaskiya na da kwanciyar hankali na da basira na za su ci gaba za su samu su su su taimaki a uh, kasan mu mu samu cin gaba domin mun ga cewa wai idan yanzu haka an ce wai shi Donald Trump ya ci ai yau za a samu dan uh, damuwa kaɗan abin da ya sana faɗa haka shine kamar yadda muka faɗa muka faɗa da fari shine kasan nan ta jima tana demokradiyya so ya kamata mu koma baya mu dudu ya suka kai inda suke to abubuwan da sun faru a baya mu yi koyi da shi abubuwan da mun ga cewa bai dace ba ya kamata mu san cewa kai wannan abun ba zai yi mana ba mu bari hankali mu guje shi shi hajiya kina ganin akwai wani abin da za mu iya koyi da shi game da muhawarar nan da zai iya taimakawa wajen tsaye da ɗan takara mu a kasashen mu? To a gaskiya dai sha'anin muhawara a cikin harkar siyasa abu ne mai wahala za ga cewa shekarun da su amurka suka yi suna gudanar da siyasa ba ɗaya ne da mu ba mu har yanzu ma ba mu san inda muka dosa ba kuma a yanzu ma haka ga misali siyasar najeriya siyasa ne na zage-zage da na kwakulo inda mutum ya fuskanta kuma siyasa ne da mutane ba suna fito da kansu ba ne akan cewa eh abin da ya cancanta su yi ko sun san shugabanci ko sun san inda za a harkar eh, za a tafiyar da harkar mulki abu ne na nuna kuɗi wasu mutane ma ko da sun zo su fito za su yi um, irin wannan um, eh, debate din za ta ga cewa kuɗi ne bai da wani tasiri bai da wani tasiri ga jama'a ƙasar nahiyar afirka saboda mu ba abin da muka sani banda zancen kuɗi yawa to na barin gaya miki malama ni eh. da hannun fara ina cikin waɗanda suka fara tattara kayan su zamu wala mu babbar kasar nan inda ya ci amma yanzu ina tabbatar miki da cewa zan je in kwance kayana babu inda za mu ke ta saboda ba inda zai To ku da aiki malama Grace da bakinki. yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba. Uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa. kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne Hanna sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka baba ne baka duba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni to da fata an shakata da wannan faifan yanzu kuma a jihar taraban najeriya gwamnatin tarayyar ƙasar ta mai da hankali wurin gyaran injin wutar lantarki a yankin mambila ga karin bayani daga wakilinmu ibrahim abdulaziz wannan ziyara da yana ko cikin ma shirye-shiryen farfado da aikin madatsar ruwa na mambila wanda ake sa ran idan aka kammala zai samar da megawa dubu uku da hamsin na hasken wutar lantarki ba ma ga batun samar da hanyoyin noman rani ga mazauna yankin ko da yake aikin na da tarihin tafiyar hawainiya tun bayan soma batun a shekarar 1982 wato yau kusan shekaru talatin da hudu kuma kamar yadda ma bincike ke nunawa aikin lantarki na madatsar mambila da ke jihar taraban an ko bada shi ne kan dalar amurka biliyan uku da miliyan ɗari uku wato kimanin naira biliyan ɗari biyar da takwas ga wani kamfanin gine-gine na ƙasar china mai suna china gezuwa group company limited wato cggc a takaice da kuma wani kamfanin china mai suna sino hydro tsohon shugaban najeriya goba shi shine mai kaddamar da wannan aikin a shekarun baya inda ya ce muddin ma kammala aikin to za a dara musamman ga almomin wannan yanki obasanjo a ziyarar da ya kawo jihar taraban ya koyi wa al'ummar jihar nema albishir da cewa mambila have the potential to generate between 2,000 and 3,000 megawatts of electricity a cewarsa wannan madatsar ruwa na mambila zai iya samar mana da megawatt dubu biyu zuwa uku na hasken wutar lantarki baya ko ga batun samar da hanyoyin noman rani ga kuma albarkatun dabbobi da kuma ma'adinai da muke da su a wannan waje don haka kowa zai farin ciki da wannan aiki tuni al'umman wannan yanki suka ma fara murna ga wannan yunkuri da gwamnatin buhari ke yi na ganin an kammala aikin alhaji hassan kardo da ke zama shugaban jam'iyyar adawa ta apc a jihar taraba wanda mako dan asalin yankin ne na maganin fa za a cika wani alkawarin shugaba buhari ya dauka lokacin kamfen an sami mambila hydro nan yankin baki daya da taraba da arewa maso gabas duka kowa zai amfana har ma kasan baki daya saboda haka muna gani kuma a cikin wannan lokacin din nan buhari kuma in ya faɗa maka zai yi zai yi daga zuwansa lokacin kamfen ya ce wannan yana farko daga cikin abin da ni aka tambaya tun muna airport menene za a yi wa mutanen taraba ce a yi magana hydro saboda hydro electric nan ba wai kasar mambila bane ba wai jihar taraba bane arewa maso gabas gaba daya za su amfana kuma ya yi alkawari ce kuma kun ga a dalilin wannan ya tashi daga nan takarnas ya tafi china kuma sun kammala shirye-shirye da komai za a fara wannan aiki saboda haka kowa zai amfana kuma matasa za su sami aikin yi duk waɗanda suka gama makaranta za su sami aikin to sai dai kuma yayin da ma gwamnatin tarayya ke wannan yunkuri na ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da wannan aiki na madatsar mambila ita ko gwamnatin jihar na ma cewa ne tana nata kokari duk da zargin tafiyar hawainar da yan adawa ke yi alhaji abubakar bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya ko bayyana irin nasarar da suke samu a yanzu yawancin areas local government areas inda suke da rab an tayar da abubuwan din ana so a fara ko ina ba da wuta inda ake da water board na ma duk an tayar da abubuwan ana so a dinga ba mutane ruwa yanzu ka duba project water projects na ake so a yi a jalingo ina ganin idan har an yi an kammala wannan wata project na jalingo to batun kukan maganan ruwa a jalingo kan ba za a yi ba to amma duk wannan dole tafiyan din ana tafiya a hankali bisa ga abin da gwamnati take da shi a aljihu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to a gaida malam ibrahim abdulaziz najeriya kamar wasu kasashen duniya tana fama da kalubalolin tattalin arziki to koya aka yi najeriya ta samu kanta a wannan matsayin da kuma hanyoyin da za a bi a shawo kan waɗannan kalubalolin na tattalin arziki tambaya kenan da grace alheri abdu ta yi ma wani baƙonmu malamin jami'a muhammadu sanusi umar a wata hira da ta yi da shi a lokacin da yake ziyararsa a nan amurka daman mutane ne waɗanda suke shugabancin mazuwa ɗan lokaci da kuma waɗanda ake shugabanta ba su san kansu ba duka su biyu idan misali shugaba bai san me zai wa mutane ba ya samu kansa ne a harkar mulki ba tare da wani tsari ba ya kawo shi gurin to lallai za a iya shiga wannan abin shine zai iya zuwa ya ci amanar mutane ya ci amanar kansa ya ci kuɗin mutane ya rasa yadda zai yi da kansa ma da kuma mulkin shine ake samun irin waɗannan abubuwan sannan su kuma mutane ba san yadda za su iya dakatar da mutum ba in ya fara wannan ba ko da yake dama yawanci su suka kawo shi saboda wata hanya da ake bi so kuwa to amma wannan yanzu zai ba mu darasi cewa yaushe ne za mu daina irin wannan abubuwa na baya ka san wanda za ka zaɓa ka san wanda zai shugabance ka ko shawara ce ka san wanda za ka tambaya saboda haka ballantana zaɓen shugaba irin wannan tattalin arziki da aka shiga masifarsa za a fita idan an cire lalaci an waye an fahimci ina aka sa gaba duniya matsalar tattalin arziki da na zo na fahimta kusan ya shafi kusan duk duniya to amma namu kan ya fi zafi saboda kamar misali yanzu ina ganin kamar sokancin mutane da suke magana shinkafa shinkafa babu ita babu kaza babu menene a wannan nake gani da wasa wasa ma ake ci da misali waken kawai sai a dafa shi a samu hmm. da misali shinkafa ba irin wannan ake ci ba saboda haka idan mutum bai sa lalaci a rayuwarsa ba ya koma harkar noma ya koma harkar abin da za ta da shi zai iya samun komai to wato kana gani su talakawa banda ma a bar batun gwamnati akwai wani halin rayuwa da kake gani talakawa za su iya canzawa har ya zame musu alheri ko kuma taimaka musu a fuskantar halin da ƙasa take ciki a yanzu haka in aka inganta ilimi mutane kansu zai waye za su fahimta ba za a zaɓe ni ba don ni ah, musulmi ne ko don ni kirista ne ba za a zaɓe ni ba don ni baki ne ko dogo ko gajere ba za a zaɓe ni ba don ɗan unguwa ne za a zaɓe ni ne domin abin da zan iya yi ka cancanta cancanta idan ka ɗauki shugaba akan haka shikenan to bari mu koma batun yan eh, matan cibok din nan da kuma matsalolin harkokin tsaro da ake fuskanta a najeriya dai baki ɗaya wannan batun yan matan chibok duk da yake dai na farko ba kansu aka fara sace-sacen 'yan mata da mata da al'umma ba dai a Najeriya mm. musamman a wannan yankin dai da ake tashi tashin hankalin na. Mm. ya kake ganin wannan lamari shi maganar sace yara mata wanda suke makaranta daman siyasa ce tsagwaranta da abin da aka taba mace yanzu a duniya yarinya kuma to mm. dole sai kwazari yawa to wannan shi ne ya jawo abin ya fice ya zama an fike shi <laughs> kuma yake da tsini duk wanda ya kowa ya cike shi domin sai wannan ɗinsa to amma hanyar da za a bi a warkar da ita na kyauta da zato ana binta ba wani abu ne da za su iya bayyana wa mutane ba akwai mutane wanda suke halin kakanin kayi fiye da su wasu ma rasa ransu akan irin wannan to amma abu ne da ya shafi mace sannan kuma yarinya ce ya ta wani wadda take karatu to kin ga wannan an nuna rayuwar mutum da iliminsa hmm. kuma mace hmm. wadda mace ita za a dogara da ita kan samun yaro na gari yarinya ta gari gaba da kuma ƙasar ta haɓaka to sai aka ce an fara taɓa su a irin wannan ina jin su dalilin su ya zama da su kama ya zamanto suka kama waɗannan yara ya zamanto abin nasu ya daɗa ɗaukaka domin a samu an shayi an yi taɓa yin wannan irin wannan kama a uganda ma da ƙarshe ma mutuwa kashe su aka yi da sauransu irin waɗannan yara to amma dai mafita ne cewar in aka ba abin a hankali kuma aka yi bincike aka ci gaba da nazari wala wannan abu ne mai sauƙi da zai so da dama sau tari dai ɗan najeriya an ka taɓa shi batun wace gudunmuwa za a iya bayarwa domin ganin an ci nasara a wannan bangaren ko wancan bangaren sai wancan bangaren dai kowane lokaci tatsuniyar giza aka ce ba ta wuce koki su dai in dai ba gwamnati ba takurin kus mm. to a wannan bangare na harkokin tsaro na batun eh, ceto 'yan matan cibok din nan musamman kana gani ɗaiɗaikun 'yan najeriya da waɗanda mazauna jihar borno da mazauna yankin baki ɗaya da suke fama da tashin tashina mm. da arewacin najeriya mm. taron gwamnonin arewacin najeriya goma sha tara nan da kuma ƙasa baki ɗaya wace gudunmawa kake gani a ɗaiɗaikun mutane za su iya bayarwa domin ganin cewa an cimma nasara a wannan ɓangare. wato um, daman ita cimma buri na rayuwar mutum shine sai ka zamanto ka tsaya ka nutsu ka fahimci menene matsalarka to ba ka fahimtar matsalarka kai a matsayin ka ɗan ƙasa da kuma ita kanta ƙasa ga baki ɗaya sai ita gwamnatin da kuma su waɗanda mutanen gari misali sun fahimci cewar ai muna da haki a abu sannan kuma ga yadda za mu samu haki sannan yadda za a fahimci hakin a matsalolin a warkar da su ta wani hanya ce ta hanyar ilmantarwa ta hanyar fuskantar rayuwa da kuma gane juna da haƙuri da juna da kuma kyautatawa wato waɗanda ake shugabanciwa da kuma kyakkyawan zato ga su shugabannin sannan ya zamanto shi ɗan adam misali ya fahimci kansa ya gane shi waye idan ɗan najeriya ya fahimci shi waye ya san makamar rayuwa to ai babu da bashi da wani gefe ko ina zai iya zuwa ko ina zai iya samun abin da yake so harkar tsaro harkar talaucin nan harkar rashin ilimi duk za su samu wannan mai wuya a wajenmu shine ba mu san yadda za mu yi ba da rayuwa amma za mu iya sani idan an ba mu ilimi cikakke sahihi wanda ya dace da mu. grace alheri abu kenan a hirarta da malam muhammad sanusi umar wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc yanzu kuma ga kaɗan cikin sakonni da kuka turo mana assalamu alaikum muryar amurka daga alhaji manir ɗan uwa mai allah na jiga local government ina kira ga 'yan uwa na talakawa manoma masu noman shinkafar rani na jihar kebbi to ku yi ƙoƙari duk wanda ada rijiya shi sa ta jayewar ruwa saboda akwai fa'ida ubangiji allah ka raba najeriya da yunwa da tashin hankali da tashin farashin kaya allah ka sauki da gare ka ba da gare mu ba assalamu alaikum mai magana mamada walwa bayyana karamar kuma turo cikin jihar bauchi najeriya kun dokokin da an yi batanci da 'yan majalisu ko kuma gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya kun ji dokar da za a yi kuma 'yan majalisun da suka zuwa wajen mazaɓar su fa da sanatoci inda muka zaɓen nan ba wani sanatan da ya taɓa zuwa ko kuma ɗan majalisa ya ji abin da ya dame mu ko ya kafa lokal gamman a toro ko kuma lokal gamman ya kafa ofisoshi da jama'a za su kawo kuka in ba sa nan amma ba wanda ya gudu ba wanda ya ce mu yau shekara guda kenan da rabi ba wanda ɗan majalisa ko na sanatan da ya gudu waiwaice gundumomi ji abin da ya dame su Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ne Sani balak da ke guru Hausa a jihar Yoruba Najeriya. Ina jinjina dan majalisar tarayya mai wakiltar Nangere Fataskun ya wayarwa da talakawan jihar Yobe ido saboda wakilci fa ba hauka ba ne talakawa sai su zaɓi wakilansu ba abin da suke tsinana musu a jihar Yobe. Yanzu kamar ɗan majalisar nan ba ne tafi majalisar tarayya amma ya kawo ci gaba da ake sa a nan gera fataskum amma akwai zon biyu da 'yan majalisu suna nan talakawa suna zaɓar su ba su da aiki ba kwa kuma zuwa wajen su ba kwa kuma ba sa taimakon talakawa wannan kuma ya kamata talakawa su yi bore nan gaba in sun zo sai ce fa tunda ya kamata kamar su koyi da saba garbo da yanayin da yake kyautatawa al'ummar da yake wakilta da nan gera fatasku amma sai a ce ba aiki ba zuwa ko ba taimako Assalamu alaikum sashen Hausa suna na Muhammad Dukawa daga Zaria. Ra'ayina da zan bayyana a kan yin eh, eh, halittar kwamiti da Abdulmumin Jibril ya yi, to ni a na ra'ayin gaskiya yi daidai. Domin idan ka duba irin wannan kwamiti da aka naɗa a kan me za ana neman mutum biyar da laifi a ce mutum ɗaya ne zai halarci wani kwamiti. watan an nuna shi kaɗai ne mai laifi kuma hakika ya nuna ba a masa adalci ba kenan kuma ni wani goyi bayan wannan in ana son eh, wannan kwamiti ya zama to kwamiti mai adalci dukkan su wanda ake zargi su sauka da kan kwamiti kuma su halarci wannan kwamiti da aka naɗa sannan shi ma sai zai halatta abin da sa take gudun haka saboda tana tunanin ai allura ce za su tuno garma domin akwai wa'anda ba tsammani ba a cikin wannan magana ta badakara wa'anda ke an da su sun sa hannu akan wannan domin shi maraba da dukiyar talakawa bayan kursar rantsi da ƙur'ani wasu daga cikin su rantsi da bible cewa za su kare haƙƙin talakawa za su kare kundin ah, mulkin najeriya kuma sai aka samu saɓani haka saboda kunya ce take son ta bi su kisa suke ta wannan abin da hausa suke cewa tabar makunya da buri ake nuɗe ta huta lafiya. to yanzu kuma sai labarai a takaice. to ba mun kawa masu mu labarai da farko cewa shugaban mahmudu buhari najeriya ya ce gwamnatin shi ba za ta sake wani zama da masu kiran kansu shagabannin boko haram ba da suna aiwata tattauna da su sai idan an tantance waye ainihin shugaban wannan kungiyar shugaban na najeriya ya ce har sau uku yana ba da umarnin a irin wannan tattauna da su amma yanzu ci ba zai kara ba sai idan an fahimci kowa saboda ganin irin sabanin da ake samu ko gardandami a tsakanin wanda ke kiralin cewa su ne shugaban shugaba buhari wanda ya ce boko haram ta kashe mutane sun fi dubu ashirin tun daga lokacin da ta kaddamar da yaki a kan 'yan najeriya a shekarar 2009 ya kara da cewa gwamnatin shi ta kagara ta ga ta kwato 'yan mata nan na ciwo wanda aka sace a shekarar 2014 jiya 'yan takarar shugaban kasa a zaben bana a amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald sun yi muhawararsu ta farko to da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku je wasu abokan aikinmu da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sakkwato da mai ba da umarni cd da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni ne baba ya ko makeri a washington dc nake sallama a huta lafiya